من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة وصلى الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد ينقوى وإن سكي سرارا مجكلا مع ليدي وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha shida ne ga watan shawwal hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da takwas ga watan shida shekara 2020 inda muke fara gabatar muku da karatu cikin littafin a fa'idu shi'a al'ismi a shari'a na babban malami profeso abdurrahman bin sa'ad wannan ita ce halka ta goma sha biyar za mu tashi tambaya ta shida malin ya ce ma'atuƙa da shiyukhil mazhabin shi'i menene ƙudurin wato malaman mazhabar shi'a fi ta'awilin qur'ani wajen fassara Alƙur'ani ko wajen ta'awilin Alƙur'ani? malin ya ce awwalan na farko ya taƙidu shi'a shine amsa yan shi'a suna ko koya a taƙir ku shi'a malaman shi'a suna ƙudurta cewa annalil ƙur'ani ma'ani batina cewa alƙur'ani yana da ma'anoni na batini to khalifin zahira wacce ta saba ma zahiri akwai matsalolin da tsakani da Allah asali ba a ƙidar sufaye ba ne, amma daga baya yi eh, tasallul ya shigo sufaye ba tare da sufaye sun sani ba maganar ilimin zahiri da ba'ini asali ba aƙida ba ce ta sufaye aƙida ce ta shi'a cewa alƙur'ani yana da zahiri yana da ne. daga baya wannan aƙidar ta yi tasalluli ta lallaɓo ta lallaɓo ta shigo cikin sufaye ta musu illa kamar yadda maulidi kowa ya sani asalin 'yan shi'a ne suka ƙirƙiri maulidin nan amma ku kalli yadda daga baya sufaye suka karɓi maganan ainihin wato maulidi sai ce walil hada saboda wannan ne ya yaftaruna alal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kirkiri ƙarya suka jingina wa annabi wa ala aliyin alaihi salamu sannan suka kirkiri ƙarya suka jingina wa sayyidina ali annahuma qala da annabi da sayyidina ali sun ce wa hasha huma tsarki ya tabbata ga annabi da sayyidina ali su ce wa inna lil qur'ani zahiran wa batinan alƙur'ani yana da ma'ana ta zahiri da ma'ana ta baɗini misali ma'anan ƙur'ani ta zahiri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato lahi alin nasu hijjil baiti kaga abinda zahirin ƙur'anin zai ɗauka shine Allah ya wajabta mutane su ziyarci ɗakinsa to wannan ma'ana ta zahiri kenan so ne ce maka a'a ai wannan zahiri ne baɗinin kuma yana ɗaukar kai ma wani imami daga cikin imamai ziyara shine ma'anarsa ta baɗi haka fa suke ma alƙur'ani suke ma littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zo cikin tafsirin safi a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da talatin da ɗaya almuqaddimatun rabi'a fi nubzi ma ja'a min fi ma'ani wujuhil ayati wajen wani yanki na abin da ya zo cikin ma'anonin ayoyi wata haƙiƙil ƙawul da kuma tabbatar da zance fil mutashabihi wajen abin da yake mutashabihi ne wata awil wata awilihi da kuma fassararsa na Muhammad wato na alkashani wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da ainihin wato casa'in da ɗaya wannan tafsirin safi yana nan a ciki mujalladi guda biyu ne sau da haka maganan cewa wai akwai fassara ta zahiri akwai fassara ta baɗini wannan maganan ƙarya ce Allah maɗaukakin sarki ce ma annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun ɗora ka kan shari'a ka bi ta ba yadda za a yi a ce wai alqur'ani fassararsa ta zahiri shine walillahi ala nasu hajjul baita aji dakin Allah badini kuma a ce shine a kai ma wani imami ziyara shine ne fassararsa ta badini in ba haka ba kuwa Alkur'ani zai rushe gabaki ɗaya, ya zamanto abinda za a faɗa ma gama garin mutane daban abinda za a faɗa ma wasu mutane a keɓance a ce musu shine ma'anan alƙur'ani haka abin zai ci gaba da tafiya to shine malam sai ce a ta'aliku ƙarin bayani inna dafi'a abinda ya kuɗa lil ulama'i shi'a ga malaman shi'a li hadha al ga wannan aƙida huwa shine anna Lahi ta'ala littafin Allah subhanahu wa ta'ala khala ya wufinta min zikir a immatihim ne ashara wajen ambatan imaman nan guda goma sha biyu za ka ga al'a'imma da suke magana daga kan sayyidina ali har zuwa kan al-mahadi al-muntazar ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sunansa a ƙur'ani a daidai lokacin da ku kalli matsalar tabanni duk malamin sun yarda cewa matsalar tabanni matsala ce fiqhiyya ba matsala ba bace itiqadiyya amma tare da haka Allah subhanahu wata'ala dalilin wannan matsalan ta kai da sai da ya kira sunan Zaidu a Qur'ani falamma qada zaidun min hawa minha wataran zawwajnaka sai ga matsalar imama da wilaya da suka faɗa suka ce ta fi sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kalmar shahada muhimmanci amma har yanzu babu wani malamin shi'a su ma muna kalubalantar su duk duniya ai sun sani cewa ba za su iya kawo aya mu kama ba a ƙur'ani. duk wanda ka shaki hujjar mafi girma ita ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ita ce hujjar mafi girma aya mu kama babu yanzu ayar ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ai babu wani mahaluki da ya isa ya tawilin ce shi abinda Allah ke nufi ba khalifa ya sanya annabi Dawuda ba. Sannan ayar cewa Muhammadun Rasulullah ba wanda ya ce tawilin wannan ayar ya ce tana ɗaukar ma'ana biyu. Wasu malamai sun ce e ana nufin Muhammadun Rasulullahi wasu malamai sun ce ba haka ba ne. To a daidai lokacin da ba sa iya kawo nassi kata'i subut, kata'i dilala a Ƙur'ani, babu nassi kata'i subut, kata'i dilala a hadisi. to shi yasa duk lokacin da ka a aqida sannan ka tafi nemo mata dalili to abinda ma ba dalili ba sai ka mayar da shi dalili ko ba mu gushe ba muna addu'a magabatan mutum daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da waɗanda suka zo bayan su Allah ya saka musu da alheri ta wannan aqidar da muke kai ta ahlus sunna da ku ga yanzu wasu na ta kokarin su ma sai sun kwace suna su ma ahlus sunnati ne su ma ahalin sunnatu wal jama'a ne mun gode ma Allah duk wani abu na aƙida sai da suka nemo masa dalili a littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan suka gina shi wannan yasa da ka ga har gobe aqidar da muke kai ture ta ta bangaren dalili yana da wahala wallahi yana da wahala to lokacin da duk wanda ka tambaya ya aka yi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci azzubab Uda? يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يا أنبت البؤودة سورو إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بؤودة ضد سنتي بؤودة إن شيني سيدنا علي shine sauran da Allah ya buga misali da shi yana nan cikin al-burhan fi ƙuran. qur'an duk wanda ka tambaya ka ce idan aka kira sai da na aka ce masa sauro girmamawa ko wulakanta zaka ga ba zai iya baka amsa ba sannan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci al-gurab hankaka fa ba Sallahu guraban za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wato وأرسلنا عليهم fadi'a wal والقملة ga kuma aljarat fara duka waɗannan ƙwari ne da Allah ya ambata kai sura guda Allah ya sauka a Ƙur'ani suratun Namli. ya ayyuhan naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleimanu. wa junuduhu wa hum la yash'urun ga fil giwa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili gashi nan Allah madaukakin sarki ya ambata kwari da dabbobi da yawa amma idan wannan matsala tana da muhimmanci kamar yadda kuke faɗa ta yaya aka yi Allah ya ambaci sunayen waɗannan dabbobin da ba su kai a imma daraja ba amma yake ambatan sunayen a imma nan. wanda yadda da su yana da alaƙa da wuta da aljanna sai ya ce wa minan nassi da kuma nassi ala a'da'ihim akan makiyansu sune sahabatu rasulullahi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada al'amr wannan al'amarin fa da Allah ya tashi cikin hikimarsa duk sahabban annabi ba wanda ya ambaci sunansa a ƙur'ani sai Zaidu a imma kab wasu ‘yan renin wayan ma in ka ce musu su kawo ina aka ambaci sai mutum ya ce maka Allah ya ce wa rafa anahu makanan aliyya sai ce makanan aliyya din wasu aga sunan sai da na ali wa innahu fi ummul kitabi ladaina la aliyun sai ce wai sunan sai da na ali ne ka ji dan Allah yadda aka mayar da qur'ani ya koma abun wasa yadda aka mayar da littafi ya koma abun wasa sannan kowanne mufsidi mabannaci sai koma bayan wani mai daraja sai ya ɓoye sai ya turo ɓannarsa gaba lokacin da kake ƙoƙarin ka kware wa duniya ɓannarsa sai ya sake ɗauko masu darajar da ya raɓa a bayansu sai turo su a gaban ɓannarsa sannan kake so ka tona ɓannar ka nuna wa duniya ya yi garkuwa da wasu mutane shi kuma sai ƙoƙarin nuna mutane cewa waɗannan masu darajar su kake taɓa haka ake sadaka muna faɗa wa duniya shi shi'a ba su da alaƙa da ahalul baiti na Manzan Allah alaƙa ta kusa ko ta nesa sai alaƙa ta da'awa sai alaƙa ta satar kuɗin mutane da sunan kumasi sai alaƙa ta danna 'ya'yan mutane da sunan muta'a duk wanda kaga ya ji ya shige wannan addini yana fiki-fiki da ido yana zazzare ido idan malamai ne to wayannan abubuwan guda biyu su suke zaunar da su ciki su karbe kuɗin mutane da sunan kumasi shi yasa kamar yadda na faɗa na ce abun mamaki ne kana ɗalibin sunna wai ka bari ɗan shi'a har yanzu yana ce maka wai malaman ku na da san duniya makwaɗaita ne akwai babban makwaɗaici ɓarawo wanda ya zo yana satar kuɗin mutane da sunan kumasi akwai shi Allah da ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbari da yawa daga cikin malaman yahuda or ruhban da kiristoci Allah ya ce la yakuluna amwalan nas bil batili wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna babu inda zaka samu ana cin dukiyar mutane ta hanyar banna da sunan malanta irin ka koma addini shi'a ai mun ce masa kuma shi a hannun kuma ai za zo nan gaba zamu tattauna mutane za ku ji marahil din matakan da kuma shi ya biyo kuma ne kaɗai ba su kamalul haidari sun faɗa su wannan abdulhalim al-gazi sun faɗa sun ce wannan maganar sun satar kuɗin mutane ne to mutanen da suka zo suka sa rigar addini suka zama ɓarayi su ne za su zo kuma wani yana kallon ka ya ce maka wai kana san duniya in kuma ɓarayi ba ne ku faɗa mana inda annabi da ya rayu shekara ashirin da uku ya wa mabiyansa cewa duk wanda ya je ya samu kuɗi mutane ba sani ba in kana addinin shi hatta fetur ɗin da ke motarka yana da kumusi fetur da ka zuba a motarka yana da kumusi to ku faɗa mana shekara ashirin da uku annabi da yana karantar da addini ya ɗora wa cewa distan da aka je aka nemo kuɗi sai an ba shi kumusi yi ma haka babu sai da na ali hannun waye dinga karɓar kumusi sai da na husaini hannun wa sai da na hasan hannun wa wannan shine to shine malam yake faɗa yake cewa wa hada al'amur wannan al'amarin a ƙaddama daji'a shi ya kakkarye wajejen kwanciya na shiyuku shi'a wato malaman shi'a wa da alaihim amrahum ya lalata al'amarinsu wa hun ma a zalika tare da haka kada sarrahu sun fito fili sun faɗa cewa bi an al'ur'ana al'ur'ani kalamin zikira a yammatihi ya wufinta babu sunan imamansu a ƙur'ani sun yadda babu sunan imaman da suka ce nasu ne a ƙur'ani sun yadda faftara shaikuhum al'ayyashi sai babban malaminsu al'ayyashi ya ƙirƙiri ƙarya a tafsirul ayyashi a mujalladi na ɗaya wato shafi na wato ashirin da biyar hadisi na hudu babu ma uniya bihil a'imma min alqur'ani yake cewa an abi abdullahi ƙala lauƙuri quri alqur'anu da za a karanta alqur'ani kama unzila kamar yadda alqur'anin ya sauka yake cewa la alfaitana fihi musammina da an samu ko da ka samu a ciki wato muna wasu ababen ambata a cikin alkur'ani yace wanzur ka duba hadanillahu ta'ala wa iyyaka sawa as-sabil ka duba ka gani kenan ana karanta ƙur'ani ba yadda Allah ya saukar da shi ba shi yasa da aka duba ƙur'anin babu sunan a imma guda goma sha biyu. wannan shine to shine malam yake cewa fi bidayatil amr a farkon al'amari anna hunaka ma'ana zahiran akwai ma'ana ta zahiri wahidatan lil wa wahidatan wa wahidan batinan ɗaya kuma ta batini sun tatawwara al-amru farkon al'amari kowace aya za a ce maka akwai ma'anarta ta zahiri akwai ma'anarta ta batini ƙwaya ɗaya sannan daga nan al'amari ya ci gaba faƙalu suka ce inna lil qur'ani zahiran wa batnan alƙur'ani yana da zahiri da baɗini wal batnihi butunun ila sab'ati abtan daga baɗini ɗaya har zuwa baɗini bakwai kuma kenan zahirin ɗaya shi baɗinin daga ɗaya sai koma ya koma bakwai wannan ya zo cikin la'alil aziza fil ahadithid diniya a na babban malami a mujalladi na hudu shafi na ɗari da bakwai الجملة الثانية في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامله لابن أبو الجمهور الأعتائي من شيوخهم في القرن العاشر ليدا تكما لما سد سكزون القرن نقوما لتفسير السافي المجلد ندايا شافي نتلا تندا المقدمة الرابعة في نبض ما جاء في معاني وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه wa ta'wilihi anan wannan maganar ta zo daga baɗini ɗaya sai baɗinin ya koma ma baɗinin har guda bakwai ne aka da zarar mutum ya zo da maganar cewa alkur'ani yana da zahiri da baɗini to ta hanyar baɗinin ne ake shigowa da mutane zindikanci cikin addinin musulunci Allah ya ambaci sallah a ƙur'ani da suka yi maganar sallah in dai ba ka koma wajen abin da ya shafi malaman alwujuhu wannan ba mu kalli amma da ka faɗi sallah kowa ya san wata sallah ce wata ibada ce da take da kaifiyar da ake farawa da kabbara a gama da sallama to sai ya ce maka sallan nan ma'anarsa na zahiri shine wannan amma baɗi ne ka je ka roƙi wani imamin idan buƙatar ka ta taso shine ma'anarsa na baɗi ne kaga wannan ai zindiƙanci za a shigo ma da mutane shi addinin musulunci Sun ثم تاشت تقديرات الشيوخ المذهب shi'a. sannan daga nan sai ci gaba wato abin da ya shafi ƙaddarawar malaman su shi a ɗan faƙalo suka ce, Inna min bainil ashiya'i lalle tsakanin abubuwa wa azhariha da mafi bayyanarta wa audahil umuri da mafi fitowan al'amara wa mafi shahara shi ne an nali kulle ayatin min kalamin lahi almajid. Kowace aya na littafin Allah mai girma wa kulle fatsaratin min kitabillahi alhamid ta kowane layi zahiran wa batnan yana da zahiri da baɗi, wa tafsirin wa ta'awilin yana da tafsiri sannan akwai kuma inda ake karkatar da fassara kai balli kulli wahidatin minha kai ga kowace aya kama ya zaharu min al mustafida kamar yadda yake bayyana cikin hadisai da suka zo waɗanda ake samun fa'ida akwai saba'atu butunin wa saba'una batna daga batini ɗaya fa ya koma bakwai sannan ya koma batini ya kai saba'in don Allah ku ba a maka fassaran Alƙur'ani, a ce yana da fassara ta batini daga batinin nan bakwai ya koma batini ya kai ɗari ya kai ainihin wato saba'in ko da kaga wani malami zalla ta ɗibe cikin malamai ya kawo maka maganan baɗini da sunan sunna wannan ka ɗauka ainihin wato kuskure ne kawai yawa amma maganan wani maganan zahiri maganan baɗin wannan maganan a aji ta ba magana ba ce ta ahalus sunna malaman farko dan ba mamaki mutum ya karanta a na fi ulumul qur'an na al-imam zai ga irin waɗannan maganganun ana maganan zahiri da maganan baɗini da waye da waye da a wannan maganan ko ka ganta kuskure ce ba a sallama mata ba da haka malamai suna yin tanƙihi tsarkake abubuwa cikin abin da ya shafi malami waƙar dallat a hadisun hadisai masu yawa sun yi nuni kadat ta kusa an ta kuna mutawatira ta zama mutawatir ala anna butunaha akan cewa baɗinin waɗannan ayin wata ha. da kuma tawilin tabbal kasiran min ziliha wa ha. da yawa daga cikin saukar da ita da fassararta fi fadli sha'anin a atahar a cikin falalar sha'anin shugabanni masu tsarki wa izhar jalalata halin ƙadatil akhyar da kuma bayyanar da girman halin wato shugabanni waɗanda suka zababbu yace a ani abinda nake nufi shine annabiyyal muktar annabi wanda aka zaɓe shi وآله أعني النبي المختار وآله الأئمة الأطهار النبي دعك أينه وتزابد إلى لنجل سشوب بنيمة سركي عليه من صلوات الملك الغفار بل يتقي الحق آه، آه، المتين بل الحق المتبين بس كيا وان ليك مبينا والصدق المبين da kuma ainihin wato gaskiya ɗin wacce take mabayyaniya kama la ya fa alal basirin khabir kama yadda bai ɓurwa ga duk wani wanda yake mai basira ƙwararre bi asirari kalamil alimil qadir wanda yake ya san asrar na maganan Allah subhanahu Wata'ala masani wanda yake wanda ainihin wato mai iko maƙudura. wannan ne abin da suke faɗa cewa wannan abu ne wanda yake ba ɓoye ba al min uyun ulumi am'a'il hakim al-kabir wanda yake mai sha daga idanu na ilimi wanda yake mabubbagarsa na Allah subhanahu ta'ala mai hikima wanda yake babba sai yace anna aktsara ayatil fadli mafi yawancin ayoyin da suke magana akan falala wal in'am da ni'imomi Walmadaha da yabo wal ikram da karrama kai bal ba ma wannan ba ha dukkanta fihim wa fi awliya'ihim tana magana ne a kan a'imma sai kuma masu kansu su nazalat ta sauka wa anna jilla faqarati tawbihi duk wani layi da zaka samu a Ƙur'ani an yi zargi wata shine da munana wata hadidi da tsoratarwa wata fuzi da firgitarwa bal ba ma wannan ba jumlatuha duk abin da ka samu a alqur'ani fi mukhalifihi wa a'da'ihim warada ta zo akan waɗanda suka saba masa ne da makiyansu kuma nan su sun dauki kansu cewa su ne masoya ahlul baiti daga duk abin da kaga alqur'ani ya faɗa na ni'ima da yabo to su yan shi'a da su ake daban da kaga qur'ani ya faɗa to ana magana ne tun daga kan sahabbai da mu duka sun ɗauko wannan ayoyin sun ɗora a kanmu da haka su a gurinsu duk wani wanda ba ɗan shi'a ba to makiyin ahalil baiti ne wannan shine matsayin da suka riga suka yi ma mutane wa laha Allah azza wa jalla ja'ala jumlata batnil qur'ani Allah ya sanya ga baki ɗayan baɗinin alƙur'ani fi da'awatil imam wajen abin da ya shafi wato kiran imam ne walwilaya da kuma ainihin wato wilaya kama ja'ala kaman yadda ya sanya julla zahirihi wato mafi yawancin zahirin alkur'ani fi da'awati tauhidi wajen kira zuwa ga tauhidi wan nubuwa da annabta war risala da sako da haka suka ce zahirin alkur'ani yana kira ne zuwa ga annabta da tauhidi da risala amma baɗinin alkur'ani yana kira zuwa ga imamanci da wilaya ne haka suke ɗaukar abubuwan ba wannan ya zo cikin muqaddimatu tafsir al-burhan al-musammat bi mir'at al-anwar wa mishkat al-asrar a shafi na shida na babban malamin su Ali bin Muhammad al-Fatuni al-Amiri wanda ya rasu hijira 1140 wa wasafahu shuyukuhum malaman su suka siffanta wannan malamin bil hujja suka ce hujja ne wa anna kitabahu lam yu'mal wa lam yuktab mithluhu suka ce wannan littafin nasa da ya rubuta ba a rubuta irinsa ba sannan ba a taɓa aiki da irinsa ba yin zaru mutum zai duba cewa khatimatu mustadrakil wasa'il a mujalladi na biyu shafi na hamsin da hudu shafi na ashirin wato raƙamin hadisi ko mujalladi na ashirin shafi na ɗari biyu da sittin da hudu raƙamin hadisi lamba dubu biyu da ɗari takwas da casa'in da uku wannan shine abin da suka kawo wannan magana wannan shine saboda haka maganan zahiri da baɗi ne ko kaga wani malamin suna yi ta kuskure ne ka ajiye masa kayansa kuma mu Allah ya taimake mu da ba mu bugi akan bin malamai ba akan bin dalili muka ji mu saniyan na biyu malam ya ce ya a taƙiduna suna ƙudurta cewa bi an na zullul ƙur'ani gabaki ɗayan alƙur'ani na zalafihim ya sauka a kansu ne in dai yabo yake wa fi a ada'ihim min sahaba in kuma kaga suka ne to ya sauka akan makiyansu ne suna nufin tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya ƙula shekuhum alfaidul khashani yana faɗa a tafsirus safi a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da hudu almuqaddimatu salisa fi nubbi ma a fi anna jullal qur'ani ma nazala fihim wa fi awliyaihim wa a'daihim wa bayan sirri zalika to a ƙarƙashin wannan ya kawo wannan yake cewa jullul qur'ani mafi yawancin qur'ani innama nazala fihim idan kaga Allah yana yabo to ya sauka ne a imma kawai ake yabo ma'ana wanda suke da alaka da gidan manzon Allah wa fi ihim da waɗanda suke san su ma'ana in kai ɗin shi'a ne dan zaga sun riga sun kwace suna ƙoƙarin ka ga mutum duk abin da zai yi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad don ya nuna mutane kaman shine mai san ahlul baiti makariyaci yayi fiki fiki da ido yanzu ina da fatoyoyin malamai na bidiyo a wannan zamanin da suka yi suka ce yana da wahala a shi'a ka zama marji'i sai an yi luwaɗi da kai sannan kake iya zama marji'i a shi'a wani abu ne tsakanin wannan malamin ko'i da sistani da wane ne ba a shiri tsakanin shi'a usuliya da shi'a akabariya wa'annan sun yi rubutu sun kaffara wa'annan wa'annan ma sun yi rubutu sun kaffara wannan tahasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa sadaka insha Allah zan yi kokari cikin karatun nan namu duk da sautin mutane za su iya ji amma zan yi ishara ga musamman ga ɗaliban da suke jin larabci in na ɗauko na danna in ce su duba shafi kana za su samu ga unwanin abu. wannan malaman shi'a ne suke bayani da bakin su cewa malami a shi'a ba zai iya zama marji'i ba sai an yi luwaɗi da shi sannan zai zama marji'i da ku ji to wannan shine abin da suke faɗa wa fi awliyaihim wa a'daihim bal ba ma wannan ba yace za'ama shaykhuhum Hashim bin Suleiman al-Bahrani al-Katkani wanda ya rasu hijira 1700 yace bi anna Ali bin Abi Talib zukira wahdahu fil Qur'an an ambaci sayyidina Ali a cikin al-Qur'ani shi kadai 1154 wa alfa kitaban sammahu wa allafa kitaban sammahu ya rubuta littafi ya sa masa suna allawami'un nuriya fi asma'i ali alaihi salam wa ahal baitihi alqur'aniya a sunan littafin kenan allawami'un nuriya fi asma'i ali wa ahal baitihi alqur'aniya to nan muna da bidiyon wani da yake faɗa cewa akwai sunayen sayyidina ali a qur'ani dai har wajen uku da wani abu الصراط المستقيم يتي سيدنا علي ايه وانه في ام الكتاب علي ذلك الكتاب لا ريب فيه سيدنا علي to shi wannan ya fitar da sunaye dubu ɗaya da ɗari da hamsin da hudu ya ce akwai su a cikin alkur'ani to shi ne malam yake cewa hatta ayyuhal ayyu al-muslim ya kai mai karatu mai adalci lau ta saffahata alquran alkarim da zaka buɗe Alƙur'ani mai girma wa ta ma aka jami'a qawami salluga sannan ka ɗauki dukkan kamusu na luga al-arabiyya lama wadatta isman wahidan min a'immatu ne a shari'a min a'immatul ba za ka samu sunan ko mutum ɗaya ba a ƙur'ani haka ƙawamin su na luga thumma mata al al'amur inda yi. Sunan daga nan al'amarin ya ci gaba wajen malamansu kama hiya adatuhum fit tatawur kama yadda dama ita ce ka'ida wajen bida in ka zo ka dora sasanta, dama baka da dalili wani shi ma in ya zo sai ya ƙara fil wada'i wal kadhibi wajen ƙirƙirar ƙaryan da kuma ɗora ƙaryan fa mul qur'ana arba'ata a qasami sai suka raba alqur'ani suka ce ya kasu gida huɗu, haka suka yi suka raba alkur'ani suka ce ya kasu gida hudu yanzu ana nuna min lokaci yayi to za mu ji gobe da suka raba alkur'ani zuwa gida hudu sai kuma me ya faru Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma bamu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya kuma bamu ikon nisantanta wa bi hadha kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh